21, episode 25, take 1, double MS. Ashi. Yana fito. Ashi. Assalamu alaikum. Bayan Allah. Ah, sarkin waka Nazir. Na gaji ya mu karatu. Alhamdulillah. Oh my God. Allah ina tambaya ne. Ina neman Department of Moscow. Department ɗinmu ne. Mu je in kai ka. Okay, Allah sarki. Ashe kin san Dr. Sadiq ma. Eh. Kin ce department ɗinku ne. Ba wanda bai san Dr. Sadiq a makarantar nan ba. Oh.